wọ́n ti ààkì àmàrínà ní ọjọ́ ìlú ọmọ ìlọ́lá wọ́n mẹ́ ìlú ní ìfàlá àádí àlá ọ̀ṣọ́dọ̀ ńlá ìlàhà ilẹ̀ mọ́ wọ́n rọrùn láṣírí ìfàlá السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صدر هدو بوطن رمضان إجرام الزم الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الدبو ليا دكالي هدو لأربعين دبقي جريدا إشرين دكايا بوطن فبواري tara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tasiri na hamsin da biyu a cikin sautar tauba a inda mun shiga tasirin ayata ta saba'in da ɗaya sai lokaci ya ƙure za mu karanto ayan kallon mu dasa da inda mu kwana inda Allah madaukin sarki ke cewa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم الله مرحبا يسترفيكي والمؤمنون والمؤمنات صوموا من لي مظنة لما تنسوا بعضهم أولياء بعض tashin so mai jiɗintar sashi ai ƙulubuhun mutahida fitawa zuciyarsu a haɗe suke wajen son juna domin ƙa'idan al'arwahu junudun mujallada shi sa sun hadisi annabi yake cewa babu ta da mumini zai kyamaci wata mumina saboda wasu halayya ko ɗabi'u da ya gamsa da su muddin muminan ne to kuma akwai ɗabi'u na imani da suke da shi wanda zai burge shi a lokacin da kika ji ke ba ki iya kowane irin hudda da wanda yake mumini ne to akwai matsala tare da shi zuciyanki ta natsu da fasiki ko kafiri azzalimi ko mara tarbiyya ya shi na da ina faɗin cewa daga lokacin da matsayinki na budurwa ko bazawara kika ga ɗin iska ya zo neman aurenki ki koma ki binciki laifin da kike ma Allah ko maganan ma ya ji zuciyar shi ya haɗu da naki jininku ya haɗu har ma da tunanin za a yi soyayya ballantana ya kai ga zuwa ga aure wallahi ki binciki kanki ko nan da ko ba mamaki tuntun ke din mumina ce jihu. shi yasa Allah madaukakin sarki ya kawo masa mumini jihu dan uwansu ko kuma dama can ke ba mutumin kirki ba ce kirkin a riga ne kawai to ko dole za ki samu ɗan uwa irin ki wanda zai raka ki akan wannan shirman naki shi sa Allah madaukin sarki ce wal mu'minuna su mu'mine maza wal mu'minatu da kuma mu'mine mata ba'dhum awliya'u ba'd su ɗan uwan juna ne imalin yace qulubuhum muttahida fit tawad zuciyarsa haɗe yake wajen son juna wannan ya sa ko ga a lokacin da sahabbai suka yi hijira daga maka zuwa madina wanzan Allah ya rika haɗa ɗan uwantaka tsakanin ba dangin iya ba na ba amma wannan ɗan uwantaka ji suke ya fi ɗan jini saboda ɗan uwantaka ne imaniya ɗan uwantaka ne imani sai da ya zama sun natsu da son juna sai Allah madaukin sarki ya raba cewa wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhum fi kitabillah a lokacin da aka ce to harkar zumunci to a koma mashi amma a farko zumunci islam shi ke gaba duk inda musulmi ya zo su ki fifita shi akan wanda ba musulmi ba duk sanda musulmai biyu suka zo ɗaya salihi ɗaya fasiki ki fifita wannan salihin kan fasikin ko da ko ɗan uwanki an gano wannan da kyau ku So da su muminai ‘yan uwan juna ne wajen duk abin da kuka sani wata habin ya ce haka ma wajen so da ƙauna ba sa ɗaga ƙafa a kan wani mutum da kisan matan nan da ta zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce ina son ka annabi ya ƙare mata kallo ya kuyar da kai wani sahabi ya fahimci cewa annabi baya muradinta ya ce ya rasulallah ni ina so in kai ba ka so annabi ya ce je ka kawo ki ya ɗaura muku aure abubuwa ne guda biyu a nan abu na farko shine su sahabbai mazansu da matansu sun sallama wa manzon Allah duk abin da manzon Allah ya yanke ko bi suke ba su da sun ji ɗaya abu na biyu tun da shi mumini ne to ita ko tana son shi a haka je ka zo da abin sadaki ya je lalaba ko ƙwandala bai samu ba ko zoben bakin ƙarfe bai da shi a falin dangin uwa dangin uba ba wanda ya taɓa zo da wani ƙarshe ya ce kwarjan yanshi a raba biyu a bata rabi da ya ce ai haka <clears throat> in aka raba ba zai ishe ka ba zai ishe ta ba Allah kawai ba zai yi a haka ƙarshe sai annabi ya ce ma ma aka min alqur'an menene ke tare da kai na haddan alqur'ani ya ce na haddace suwatul bakara da Ali imran annabi ya daura mai aure da ita a kanwa. in ba ‘yan uwantaka na imani ba ban san ‘yan a yau a wannan zamani na sadaki dubu ɗari kaza da za a aure ta a haddan bakar da Ali imran mun gano wannan da ku domin an jingine imanin da tarbiyyar da ɗabi'ar gefe an ɗibo abin da yake soye-soyen duniya ne kawai an ji ba an gano wannan da kyau jama'ar annabi shi yasa su muminai kullum wajen ƙaunansu wajen taimakonsu wajen tausayinsu a tsakaninsu ne na masu imani wata atsufin da kuma tausasawa su kullum a haka suke muminai ba sa barin ɗan uwansu cikin wahala wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi ba ya shiga gida ba sa san da bai bai ba daga cikin sa matan shi ko akwai ɗan wani abin da za a ba ba shi ta ba gidan manzon Allah yasa wajibi ne mu rika fahimtar ya rayuwa ta mu rika tafiya tare da ita idan yanayi ya canza ke baki canza ba za a samu matsala an gane wannan da kyau ku mai cikin sahabbai ya ce wa zai je da bako na ya kwana gidan shi wani sahabi ya ce ni ne za abin mamaki Allah ya ce ta ne ba amma da ya bar ɗan uwan shi a imani manzon Allah ya ji kunya gara kunya ta ƙare a kan shi gara shi ya ji kunya amma ba manzon Allah ya isa gida <clears throat> ya je ya ce matan akwai ɗan hikima irin naku na mata da aka a gidan nan ya ce wallahi an buga an buga amma bai samu ba Daga ɗan abin da aka iya ɗan tattalawa aka alkinta ma yara ga shi nan ina da kuwa ya ce to masha Allah a kawo yara a lallashe su bacci Allah ya san yadda zai ne amma ba ƙon manzan Allah da shi Allah ya banza. Allah ya zai kunyata in kika zo lokacin ba saukar da ayin hijabi ba saukar da ayin hijabi ya zo ya zauna ga shiga ga matan ga bakon za a ci abinci a tare a kan tebur Ya ce ana farawa kamar za ki miƙe shi su bigi a ci balbaɗi sai za a tsakiyar hannu kamar ina ci don bakon manzon Allah ya samu ya ci shi ɗaya ya ƙunshi haka aka yi suna isa majalisun manzan Allah da bakon manzan Allah da safe ya annabi ya ce Allah ya ga aikin da kuka ya gode maka kai da matanka ya baku aljanna in ke ce aka wasu ki cewa da koma kafi da kawo ma abincin ƴaƴan na a bashi ai Allah ya kiyaye jima kun ga rayuwar wannan, to lissafin ta ake yi in mu yau wallahi ba mu ne gobe ba wanda yake bai da yau ba mamaki Allah ya shi gobe wanda yake da mallaka yau an jima Allah na iya an shi an gano wani da ke ku to kar ku rika wulakanta ɗan uwanku na imani abin da yake shi ya ku rika kallon ya za ku taimaka musu ya za ku ƙaunace su ya za ku samu sauƙi a rayuwa wata rana sanda yake haƙa gwalaman handak abu tsanatar ansari sai ya lura da kyau yunwa sai ma annabi mugun kawo har sai da yake annabi ya ɗauki dutse falalan dutse na kan kura ya sa cikin shi ya sa majini ya ɗaure Allah ya sa ‘yan bana bakwai sun san majini mun gano wannan da kyau so da yunwa da ya lura da wannan sun shi ɗajiya sai ce ma ummu sulaiman da abin da ya faru shi akwai dan wani abu a garin da ce wallahi alkama ne ga ta da shi ya ce ai maza sa wurina suna da wani ɗan akuya jawo a rama nan da nan ya fi goshi ya sa mashi kaifi ya gyara ya miƙe ya ce a tashi a cikin miya ya sheƙo wurin annabi ya ra'a mai ce ya rasu na akwai dan wani abin taɓawa un sulaiman ta yi maka zo mu je gida da kai da mutane da basu wuce goma so da abin bai da yawa yan uwantaka na musulunci na manzon Allah da Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minati ba'dhum awliya'u ba'dhin nan take sai manzon Allah ya ce ya jama'a zo mu je walima gidan Abu Talha al-Ansari abu talha ya sa hannu a ka a ran shi ce na shiga uku na rana mutumin da ya saba aikin ƙarfi abin da yake ci na adadin flex mutumin da ke zauna a inuwa baya wannan aikin ƙarfin ba zai ce wannan abu ba zai iya an gano wani jarumi ɗaya cikin jaruman sahabbai ya yi ni tun safe yake haƙi har yamma cikin ya zuzzuge duka aƙalla an kai mai filet uku ya ɗan lasa aka ce akwai ƙari zai ce ayyar yanzu ka yunwa ma ko wanda yake da wani inuwa rabin filet ma ba zai ci gano wannan da kyau wajen mutum ɗari suka rubu bayan wani yana zuwa sai ya riga annabi shiga gidan ya ce mata to fa mutum ɗari ya kwaso fa ta ce ma mun shiga yanzu ya za a yi shi wallahi mutum ya fito sai annabi ya ce je ga ce mata "Katta buɗa buɗe tsesin Allah ya sa ɗan alibi da sun san tsesu mun gano wannan da kyau ko kuma kar a buɗe miya a bari sai na shigo manzon Allah ya ansa girkin sallallahu alaihi wa yau da maza ke girki da an ji daɗin duniya wani wallahi manzon Allah ya amsa cewa sallallahu alaihi wa alihi ya je murfin faifan da aka rufe kwatanniyan ɗefin ke ɗaga kaɗan sai saka hannu ya ɗibo a kofi sai mai da ya rufe ya zuba ya zuba a soya waina a ba ya mutum goma a dawo a zuba musu ne a zuba musu nama haka wajen ɗiban ma faifan da aka rufe bakin tukunyan miya shi ma fatsawa yake da lode ya ɗibo sai a zuba a zuba nama mutum nawa a nama a zuba kai aka ba kowa ya ci ya ƙoshi ne maku shimfiɗan na baya ne kusan mai aikin ƙarfi fa ba ƙaramin loma yake a ajiyewa amma sai da sama da mutum ɗari suka ci suka ƙoshi suka yi ni'a un umm musulmi ta bude su kamar ba a taɓa shi ta su tukunyar miya kamar ba a taɓa ba a taɓa naman ba sallallahu alaihi wa alihi mun gano wannan da ke ku kun ga irin ƙauna da soyayya irin na mummunai a tsakaninsu inda suke ba su barin yanayin rayuwa ya zame masu matsala ya zame ma wani su ala kai ƙoƙari suke biyan da za su yi don uwan ya samu sassauci da sauki haka ake yi jama'ar annabu kuna fahimtar wannan da kyau lokacin da alkasir ɗalibi ne na da ɗaya ɗan musulmi matan shekarar wannan alkasir ɗin malami ne mai ilimi bai da komi bayan kwana biyu malam sa'id al-musayyib akhir mutaqaddimina sai ga bai ganin al a wajen karatu ranna a masallaci sai suka haɗu kwana biyu ban ganka a majalisi ba sai ce Allah ta mala ya haƙuri ne ɗaki na ne Allah ya mata rasuwa dan jimami da damuwa sa wallahi ban iya fitowa gida ba ko wani an ce mishi matan shi ta rasu ta alhamdulillah ya samu a gaba zaman imani ake yi ba zaman imani ake yi ta zama mashi ne ta zama mashi matsala Allah ta zama matsala Allah Allah yake wani abu ya zo ya zama dalili Allah ya kau da ita don a samu sauki sai ce kayi wani auren sai ce shekaran jiya fata rasu alaka mata wani kun ji inda salaf ke aikinsu ta rasu shekaran jiya amma yana ce mishi kayi wani auren in a yanzu ne ya kuskura ya nemi wani auren ya shiga uku ya lalace za a ce ƙarshen ta ma shi ya kashe a tambaye shi da walakin gora a ɗaya gumi a gare sai inda Allah kawai ya yi suna fahimtar wannan da ke ya ce ni in na ce ya ce kuma ma zan yi auren wane ne zai iya ba ni ɓandala biyu mata kamar yadda ce naira ɗari biyu akwai macen da za ta yarda in ba ta sadakin ɗari biyu in aure ta na jirgin garin nan babu sai da sa'id dan musayyibi shahararren malamin duniya sai ce ni ina da ƴan in kana so zan baka a daidai lokacin ɗan gwamnan madina yana neman wannan ƴan aure saboda irin kin da Allah ya mata ga ta balarabi ya kyakkyawa kasan balarabcin kaɗai ba kyan kuma wani abu ne da sannan ta ce alkur'ani ta iya hadisai ta iya larabci ta iya komi 100% jikan abu hurera ce a zango karatu sai wanda aka gani sai ce ah, an za ta mala in za ka bin ina so sai ce na baka sai ce na ansa ikira sun cin da ku zo ku zama shaida ni waliyin wancan ƴata na aurar da ita da alkatiyu a da sadaki kwandala biyu kun shi da aure a tsakanin su ke eh, wannan yanar wannan yanar shi ma yana an goyi ba. ya ce wallahi ya koma gida shi ya manta ko mahaifiyar shi bai sanar mata cewa an ba shi mata ba kun ga wannan da kyau ko ita bai sanar ba shi za muke ce mutane da tafiya zai haɗa mu mu je gari Allah madaukin sarki ya sa a yi dace to kawai sai dai a waye gari mun shigo gida da kayan tsuntuwa na tsaraba an gano a ce ya kai mu ce sunna ne alkasiru ma ya yi bai gaya ma uwan shi ba an gano wannan da kyau ko babanmu ne abubakar gumi ce karatun hadisi da aiki da shi shi ne zaman lafiya da mutum ya ce bayan isha'i ya shiga ɗaki ya kulle kawai zana ga ƙofa kan kan kan sai sai ta ce na buɗe ya ce waye ya ce sa'idu ne ya ce ne lissafi duk garin na niban da wani ce sa'idu malami na ne sa'idu kuma bai da gida na kudai ya kare ne ya sai dai na buɗe kawai na gan shi da ya a gaba ya ce matanka ne na kawo maka ka ji tsoron Allah ka rike ta da amana ki ji tsoron Allah ki bi mijinki da biyayya Allah sai ka tura ka ce ta hannun shi ya kofa ya kulle wajen da ake yi amma a je neman aure a dinga wani protocol sai ka ce yanzu ne ake kwaba ta za a halice ta su wahala su wahalar haka sidda ba lada ba na ashe san da ake tattaunawa uwan na ji ƙasar tsofaffi ba bacci suke da wurin kuma sun yi bacci ba nauyi ke sai ta farka sai ta kira shi lafiya na ji kamar magana ya ke, iya eh, wallahi kin ji kin ji abin da ya faɗa da naman mai ban gaya shi ya ma ah, sha Allah ina ɗin naman abu ce to zata to kawo ta bar a yi mata faɗa irin na dattawa nan da nan sai ta ɗauki tsakuwa ta jefa wannan gidan a wancan lokacin kana jin ƙarar tsakuwa ƙofar gidanka tam ko ɗan uwan makocinka na neman ce za ka fito shi da lokacin babu bandit kun gano wannan da kyau ku nan da nan makota sai aka fito makota aka ta fitowa makota aka ta fitowa lafiya wallahi mun samu abin arziki wallahi ɗana kun ji kun ji madan sa'idu wallahi ya wanke ya halle ya gashi ya ba da auren ma sha'atu alhamdulillah Wancan je ja buhun shinkafa ya kawo gudunmuwa wance je kawo katifa gudunmuwa wance ta ɓallo gadonta ta zo ta haɗa aikin amarya haka dai haka dai kan kai haka haɗa ma amarya gara kun ji da mumine ke ƙaunin junansu mummune ba sa barin junansu cikin matsala duk inda aka ya koma suna nan tare rayuwa jama'a haka ake masa kuna fahimtar wannan da kyau ko shi ne mumine wajen ƙaunar junansu annabi ce da wahidi kamar jiki ɗaya ne za ta da'a in jiki ɗaya za ta ka odowa in wani gaba yana ciwo ta da'a sa'ir da jasadi da sahar wal homa sai jiki gaba ɗin sai ya ɗauki ɗin ya ɗauki zazzaɓi ido ya ke bacci ka fitar da kaluluwa abubuwa iri-iri wai bangare a ne kake ci saboda zumuncin jiki annabi ce su mummune kalbun yani kamar mai gini ne ya shuddu ba'abahu ba'aba in kin ga kina iya sallama yar uwanki mumina to wallahi ki bincika ba mumina kike ba wala ba mumina kike ba kina dai wani abu ne kina cewa sai mumina ne amma wallahi ba mumina ba ce jama'ar annabi kuna fahimtar wannan Allah madaukakin sarki ya kiyaye daga cikin abin da zai tabbatar da imanin mumini shi qur'ani shi ya amuru na bil ma'ruf su mai mazan su da mata suna yin umarni da kyakkyawa shine bi ibadatillahi ta'ala wa tauhidi suna yin umarni da abota mu Allah madaukakin sarki da kade tashi wa kulli ma atba zalika da duk abin da ke da alaka da wannan su ba su ganin dan uwa cikin matsala su mashi tura je ka kamu a kokari za su yi a jawo shi wanciya muna ta karatu ba ma gani shi wanciya muna ta tafsiri ba ma gani shi wanciya aka yi wa ajiyar nan ba mu ganke ba eh ya kaza an zo an tara kuɗi za a ce masa marayu ba mu ganke ba mu ga gudun wanke ba me yake faruwa ne to su mu ne abin da mutum ne kuna fahimtar wannan da kyau su abin da suke mujinan su in wani tsegumi ko gulma ka ji a kai mata nan karfe yake taimaka wajen warware mata al'amar don ta gane gudu tare a tsirata wayan hauna anil munkari sannan muminai suna hane dangane da abin da ya shafi munkari shi an ibaratul anfa suna hana bautan gunki wa kullu ma atba'a zalika da duk abin da yake da alaƙa da wannan bid'a ne shirka ne bin son zuciya ne miyagun al'adu ne fasikanci ne zalunci ne duk wani abin a sha in sun ɗaya daga cikin su yana yi ƙoƙarin su ne su ga sun hana shi wa yuqimuna sala sannan suna ɗaya da sallah qala Abba abbas hiya salawatul ba sa wasa da sakaci da salloli biyar mun gano wannan da kyau. kullum ina faɗa wallahi gama abin ciwo yake abin ciwo yake ban jin daɗin wannan abin kwata-kwata isa nake yawan faɗa za mu zo nan yara za su zo da lokacin shan ruwa suna saide-saiden kaya a nan masallaci amma abin ta ke ci mu nan muna sallah su kuma suna tsaye wajen kayan sayar sana'a bayan da ban nuna musu yadda ya kamata su yi ba da kayan sana'a eh ku ku zo daga gefe mana ku kabbar da sallah ku bi wanda za su sai kayan nan su ne a masallaci suke sallah ko kuma duniya kawai ku ma gaba yau da a ce iyayen da ke ɗaura masu wannan kayan sana'a sun tsayo wajen nuna musu da abin da ya dace su yi in lokacin ya ce wannan sakacin Allah ya su yi yawa kuna fahimtar wani kuma wannan gangancin Allah ya kamata a kula a kiyaye ana tsalla ta ce tsalla ba ko kuma su biyar ne ɗaya ke gadin kaya hudu ke tsalla in an gama ita ce nata da gobe ke kuma ke za ke cin da jiya wancan ta yi haka haka haka kuma ne da kyakkyawa da hana mummuna ke ana ganewa haka idan aka zo don a shan ana sallame raka'a na biyu yara za su miƙe suna iface iface sai an kusa ƙulla raka'a ta gaba kamar za ka sun sassauta da sun samu faɗa tun daga gida cewa in kun je ku nutsu wannan hayani da kuke ku bai amma waɗannan abubuwan ba za su yi shi ba su yi a ce ɗanki ko ɗanki kun kasa masu umarni da kyakkyawa tun daga gida da Allah wannan ana expecting za ki iya ma wata umarni da kyakkyawa ta nesa suna abin ya kata wanda kuma matakin gyara a kan shi inda dai su mummune ga aikin su in dai har ba kya yin wannan ba kya umarni da kyakkyawa ba kya hana mummuna ba kya tsaye da sallah ko ba kya cikin su wai utuna zakata sannan suna ba da zakka al-mafruba wacce Allah madaukin sarki ya farlanta musu kun gani ya abin da ke damuna ban taba jin an ce da wata mace ta aiko da zakka a raba ko mata suna zakka kuwa na ko mata ba su da kudi ne su da kawai rijiya gaba dubu ne sai dai a ba su to ko kila muna zama cikin talakawa ne ba mu sani ba ba kamata mata a riƙa yin Allah ya ba ku misali wa yuti'una Allah sannan su mu'minan nan suna yi ma Allah madaukakin sarki biyayya bil fara'id da duk wani abin da ya farlanta wa rasulahu fi ma sanna lahu suna ma annabi da'a cikin duk abin da ya sunnanta masu kuma ya bayyana ya fassara ya bayanin abin da Allah madaukakin sarki ya umar. to Allah madaukin sarki ce masu wannan aiki sayyar hamuhumullah tabbas Allah zai ji ɗansu. mun gano wannan da kyau ko duk wanda ya tsara wannan wallahi rayuwa sai ta yi albarka mun gano wannan Allah ya shiga da cikin alkawari zuciyarsu za ta ni'imtu albarka za ta kwararo masu falala na Allah maɗaukin sarki zai kewaye su ya ce inda Allah azizun hakim lalle Allah maɗaukin sarki mabuwaye ne ko mai hikima da eh, jama'a kun duk wanda yake da imani ta yadda cewa ita ɗin nan Allah za ta rike ga aiki ya faru ga aiki ya faru ki kula da waɗannan wallahi al'azim Allah maɗaukin sarki ki miki duk abin da kike so duniya da lahira in kika aje kika ɗauki abin da zuciyanki ke riya mai kike so sai Allah madaukin sarki sai ture ki jingi ki ke ibnashi nashi shi ke Allah madaukin sarki ya tsawo a gaba su yace وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ريتي سيرحمهم الله تبت الله مدوكين تركي ليه جتانسو سيتي وعلى الله المؤمنين wal ai alƙawari ce Allah ya yi ma mazan mazansu da matansu wace jannatin ai basati wasu irin gidan gona ma gidan ni'ima gidan hutu gidan shakatawa Allah ya tanada masu imani ni abin da aljanna take burge ni da shi ko da annabi ce fiha ma la ra'at a cikin ta akwai abin da ido bai taba gani ba wala uzunun sami'at kunni bai taba ji wala khatara ala qalbi ahad sannan wani zuciyar shi bai taba tunano mai idan aka zo maki ke ce kina son kankana idan aka kawo Allah sai ce wa utubihi mutashabiha Mun gano wannan da kyau ku ga dai kankanin ne a ido amma kuma ɗanɗanan ba irin wannan ba saboda duk wani abu mai daɗi a lahira ya ninka daɗin na duniya so ɗari duk wata azaba ta lahira ta ninka ta duniya so ɗari ga ce akwai madara a aljanna nono ba fari ne ƙarfa to farin nonon aljanna ya fi farin nonon duniya so ɗari garɗin nonon aljanna ya fi garɗin nonon duniya so ɗari kun gano wannan da ku duk wani abin da kika sani kike tan ten tan hundred komi ba iri ɗaya bane ba sa ba sa duk abin da mutum yake so sotar gashiya sai bayanin yadda makwancin yan ne gadajen katifin matasan kilisan shimfiɗin da komi idan kuma sotul waqi'a ta yi bayanin irin matan aljanna mata ne grade 1 ba yan alubidu ba mun gano wannan da kyau ita kuma sotul insan ta yi bayanin 'ya'yan aljanna wasu 'ya'ya ne wuldanul mukhalladuna mun gano idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mun gano wannan da kyau hatta kofin da 'yan aljanna za su sha kayan lagwada da yan farantin da za a zuba mana kayan kwalam da makulashi da kuma ita ma wasan aljanna zan ce maki garaduwan ku daina kishi da Allah su annabi ya ce fa in ta daga hannunta nan kana kallon bargonta inda yake yawo in kana son ka duba jikinka da madubi so kana kallon matan aljanna ko su ta gyaggyara daga san ga ka da bikin ku kai akwai alheri a aljanna an gane wannan akwai alheri kuma kina jin Allah cikin zaji ya saki kawai ko sai ki saji ki ma ji a miki fannibitin irin na Allah gyaggyara ki a ce da miki gilli sai ki ji kawo mutane a yayin kishi an fahimta ki bata mutane zama ba a fada aljanna to Allah ya tanaji wannan kuma duk wani abin daɗi na aljanna inabi ne apple ne mangwara ne baiba ne wane ne wane ne ga sinan nunan ko ba sa riƙewa malam abokan rumi ce ta nawula alƙa'in in kina tsaye daidai tsinkan shi wal ƙa'in na zaune daidai tsinkan shi wal in kina kishin gida ma daidai tsinkan shi kuma ita aljanna kullum biki ake yi kullum shagali ake yi kullum jin daɗi ake kawo a ake yi mutu a jina kawai ke shige da ake kawo da bacci lalura sai an gaji za a kori gajiyan ɗazu a dasa na an jima aljanna ba wani gini ɗaya a aljanna sai an shekarar dubu na duniya kuma gashi Allah maɗaukin sarki zai mai da manya-manya a izinin Allah faɗin ƙirji ko faɗin zira'i arba'in ne tsawon zira'i sittin ne kin ga yanzu ba za a kawo maki irin kazan duniya ga irin wannan babban mutum wai ya ci ya ce ya cinye ya ishe shi a kawai kaji ne za a rika ɗiba kawai yanda ya kama. ko bi lafiya kuma babu ciwo ba tsufa ba mai fada da ke ba wanda zai bata miki rai ba shara ba wanke wanke ba wankin bayi ba guga ba ko Allah ka kai mu aljanna duk abin da za a faɗa miki na aljanna kawai Allah muku kasance ni wallahi misali shine sai ce khalidina tajri min ta al-anhar ko ina kike bi waramaini iri iri fiha al-anhar min ma'in wa anhar min asalin wa anhar min labanin wa al-anhar min khamr dukka akwai koyi gari guda ibu da kanki min tata a haja a a cikin lambun ne yake wa gorafi hal anhar da kuma kofar gida ko ina ko abin da ke damun ku idan aka ce a kofar gida akwai korama na ni'ima ta wuce ko korama a kofar gidan ku kwata ce sai ku kwatanta aljanna da an ce akwai kwata a gaban gida ko bayan gida a'a baki taɓa zuwa gidan manyan mutane kika je kika shiga gadin irin nasu mun gano abubuwa ne na ni'ima sanyin aljanna daidai bukata sanyin aljanna daidai bukata ba a fifita don ba a zufa mu ma ake zuba kawai na zama almiski ne kawai ne ki ƙara ƙanshi ba bayi aljanna kwata-kwata da duk abin da zai haifar da matsala babu shi ba toilet wannan za ce tana ina a cikin tana wankin bayi kun gano wannan da kyau ko hmm. abin yi shiru khalidi na fiha kuma ɗan aljanna in sun shige ta za su tabbata dindindin har abada ba a fita wa masaki na tsage ba sannan akwai benaye masu can gaske wa tsoron min zabar jadin wani irin kayan kwalliya ne zabar zabarjat ne ban sha'awa mai kyalli da wani. waddar da kuma daima wa yaƙo da yaƙutu ya foko ibuha min masirata kamsa ne aka ame ƙanshin da ke fitowa aljanna kafin ki je da shekara ɗari biyar ya zo miki wallahi in daga nan aljanna tana tafiyan shekara ɗari biyar kina nan kina jin ƙanshi ƙanshin turaren ƙanshin turaren wuta ne ƙanshin soye ne ƙanshin lagwada ne ƙanshin 'ya'yan itatuwa ne wani irin ƙanshin daɗi kawai da yake kira amma annabi ya keɓe wasu mutane cewa wallahi ko ƙanshin ba za su ji ya ce wasu mata ne ya ce wallahi ban su ba lam arafan ce ban taɓa ganin su ba nisa'un kafiyatul ariyatul ma'ilatul mumilatul wasu mata ne ga su fashi amma amma wallahi tsararar wannan tsinkin da ke telolin zamanin na hikima Allah ku hankali za su yi gusa baro wai a ce za a yi biki sai ya mace baliga sai da fito da gele wai ainihin na rana ɗaya na rana ɗaya wai ƙara'i in Allah ya tsine maki albarka a wannan ranar ya kuga ki a jahannama shi na magana ya tsara kin yi asarar wannan lagwadar ba mamaki tsoron Allah da za ki sa ki bi dokan shi a wannan ranar ne zai ce to ki je ma aljanna an ba ki nabi ya kai ziyarar aiki gidan aljanna sai ya tafiyan takalmi a kafan shi sai ya tambayi tafiyan waye sai ga ta ainihin bilal da ya dawo sai ya tambayi bilal ya ce me ya faru ta kan shi dai bai san me yake yi ya bi san yana yin alola kuma yana fila rasa biya, annabi ce shi ne sanadiyar shi rasa kallafa alola kuma ta matan nan ta ɗaura kari eh, magi bata ba ta abinci ba bata suke ta ci ɓeraye da kadangaru ta rayu ba har ta mutu Allah kai ta aljanna ba su ake kai ta wuta ba su aljanna ne ke rai mun gano ba su ɗaya ta yi ba kullum kashe maguna dai sai ya ka da ku gane waɗannan abubuwan ana ce muku ku bar kaza amfanin wa'azi aiki sun an ce sai kin wannan iskancin a biki ki ki zuwa mana ko kin zuwan ki biki zai sa a fasa na in kuwa dan baki je biki ba za a ci gaba ba za a tsaya ba ya nuna cewa muhimmancin ki a bikin fa ba wani abu ya ka da kisan wannan ya ka da kisan wannan ki je ki zuba hijabinki tun daga sama har ƙasa hankalinki kwance ba ki da matsalan komi ki ga Allah kuke shiga wannan aljannan da ake ta misali a kai manyan binaye na alfarma kullum da aka tsara aljannan yanzu a duniyan na akwai aljannan da aka mutu irin gidan da aka mai irin wannan gini ki tsarin wannan saboda shirman duniya ki tsarin wannan Hmm? saboda waɗannan abubuwa ne ce yi na wajen sai ce fi jannati adini wannan an tanaje shi ne aljannan nan na zaman dindindin adin shi ne fi dare da kama gidan share wuri zauna zaman dindindin an gano wani da ke ku wa ridwanin minan lahi akbar yardan Allah shi fi komi girman daraja Allah ce ya yadda da muminai ba abin da yake wannan Allah ya yadda da muminai domin in aljanna yana aka kasa aljanna Allah zai leko zai kalle su sai su manta ma da ima aljanna wani na ima ijara awon yan aljanna idan su da Allah sai su manta na ima aljanna Ya Allah ya ce me yafi aljanna daɗi sai su ce ganin ka ya Allah sai ce me yafi ganin na daɗi sai ce babu ya Allah Ya Allah ya ce yarda na ku je na yarda da ku zan ƙara fushi da ku abin da ya fi ranar bikinki daɗi shine Allah maɗaukin sarki ya ce ya yarda da ki ai mijin ke ce ba zai ƙara fushi da ki amma suka ce yau da kullum yau da gobe mai sa ne ya zare maki ido ya harare ke maki baki ana yi ko ba yi Allah madaukin sarki ya shirye da wa ridwanullahi Allah ya yadda da yan aljanna akbaru wannan shi ya fi girman daraja ai akbar min zalika ya fi komi na ni'imar aljanna zalika huwa al-fawzul azim wannan shi ne rabo wanda yake mai girman gaske babu wani rabo da yake wannan rabon kuma wannan fadin masu imani ake mutane. in ba mai imanin nan da aka ce mumene maza da mata masu aiki kaza iri kaza in ba su ba ba wanda zai shi wannan wannan ba wanda zai shi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan hmm. in za mu tsaya mai aiki mu tsaya mai aiki in za mu nutsu ba Allah mu nutsu mu bi shi in za mu zauna shirye ku ga fili ga mai doke mu nutsu ko mu shiga tece mu cikin al'amura ke da. Allah madaukin sarki ya tsare mana imani a ta gaba sai ce ya ayyuhan النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير to Allah madaukin sarki ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi jahilul kuffar wal munafiqin hukumanta ba an yi maganar munafukai maza da mata da kafirai agani waɗannan su ne ɗan iskan gari sai Allah maɗaukin sarki ce ya kai wannan annabi ka yaƙi kafirai da kuma munafukai an gano wannan da kyau ku ka yaƙi kafirai da munafukai alkhitabulin nabi ya ce wannan magana annabi ake ma wa tadkhulu fi ummatihi min ba'dihi kuma wannan umarnin ya shafi al'umman shi ma a bayan shi kenan in ke mabiyin annabi to Allah madaukakin sarki yayi umarni da kada kafiri ko munafiki ya samu sauki da sassauci a kanka qala ibn abbas ibn abbas amara bil jihadi ma'al kuffar bisai Allah madaukin sarki yayi umarni da a yaƙi da takobi wa ma'al munafiqin kuma yayi umarni da a munafikai bil lisan da baki an raba aiki su kafirai ba abin da ke sa su laushi sai kaifin takobi munafikai ba abin da ke sa su laushi ke wa'azi kullum kuma kar su ji cikin zancen da ake musu kun gano wannan da kyau ko duk sanda munafiki ya samu sassauci ya sauka daga turban da ta ɗora shi a kai kuna gano wannan su kullum ƙoƙari suke sai sun ɓata masu imani sai sun ci mutuncinsu sai sun wulaƙanta su sai sun yi kaza kullum aikin su kenan don su sun fi kusa da kakirai ana fahimtar wannan sun fi kusa da kafirai wa shiddatu zajari wa taglib su ba a kama ma munafukai ta masu ake yi magana ake masu zafafa da za su hana su sadat kuna fahimtar wannan. ba a sassauta musu ba a raga musu ba a daga musu kafa ko na rubin minti sai a ce wa glub alaihi mun gano hajjar ke mana shiru da Allah wa Alayhim alaihim ya ce na ƙidar ra'afa su ba a masa abu da sauki da zafi ake masu ya shiddatul kalbi ala idlal al-amr bi sahibi gano ba a raga masu magana suke bi masu zafi malai ce wa fi hajjil aya na fahad kulli she'in min al'afu wa sulhu wa safi ita wannan ayan ta shafa awoyin baya da suka ce a kau da kai gare su ai sulhu da su ai masa afuwa yanzu wannan ayan ta ce kafiri ya ji a jikin shi munafiki ya ji a jikin shi ta zafafan kalmomi ko shekarar da wani malami ya zo da kaduna wa'azi a kan munafukai da siffofinsu lokacin ana tsaka da rikicin nan na gulf lokacin da hussein ya mamaye kuwait amurka da sauran sojojin taron dangi suna kan shi to sai wannan atifan ya ɗauki malamin da ya zo kawai sai ta maganganu a kan yakin tekun fashi har ya gama bai maganar munafukan ba ko ɗaya ne kuma lokacin an ce ni ne zan yi ta aleki da na miƙe to ni kuma sai na ɗibo ayoyin da suke magana a kan munafukai da siffofinsu ne cikakkun bayanai a kansu da abubuwan da yake da alaƙa da wannan sun na kawo akalla siffa siffa kusan talatin kuma ba su wuce da aka tashi kawai ta yanzu ungonin ta ɗauki cewa ai da wane da wane da wane da wane da wane da da wa da wane na ci Allah tarki ne a ban san munafukai ba ne sai yau ne ba san munafukai ba ne ni ya ce faɗa siffofin munafukai kuma alkur'ani ne karanto ni kuma na san san da aka saukar da alkur'ani ba a su ba munafiki ana mai wa'azi ne mai zafi karshe sai cewa ma'awahun jahannam makomansu su jahannama ne wa bi'sal masir tar da makoma irin wannan karki yadda wallahi da imaninki da hankalinki mutu ki ci shi ga jahannama la dukan mu nan muna da yanda za mu kama shi saboda ai Allah madaukakin sarki ya gaya mana yanda abin yi annabi ya fassara mana wata rana annabi ne tara sahabbai sai ya ce Allah madaukakin sarki ya shafa bayan annabi Adamu. sai fito da wasu zarra'a lokacin wani alamar zar ya ce waɗannan na halitta ka aljanna za su shiga aikin yan aljanna za su yi hasu ne sai sha ko na biyu ya ce waɗannan don wuta na yi su aikin yan wuta za su yi haska ƙare da shiga sai sahabai suka ce ya rasulallah Fasimal fimal amal yi amfanin aiki in dai tuntuna an riga an ware ɗan aljanna aljanna ɗan wuta wuta to ake ne muke yi dan ce kai kai kai kai qulu imanu ku yi aiki fa kullum ya tsarin lima khuliqa tsala. duk abin da kike ga yana muke saukin aikata ko don shi aka yi don shi aka yi in kin ga aikin yan aljanna ke muke saukin yi aljan aljanna muke cikin iman fari idan kika ga aikin yan wuta ke muke saukin yi don wannan aka yi fa kullum ya tsarin lima kulika hu duk abin da ke ga yana miki sauƙin aikatawa to don wannan abin aka yi sai ki duba ki gani ya ba ta da wahala wajen gudu gulma egumi cin haram yaudara zagi saba ma iyaye abubuwa iri-iri na asha na saban Allah ba ki cin wahala yin shi to Allah ya ki ta addu'a ƙarshen ya kyau don zai yanzu farkon ya lalace kake yanke tsammani kuma akwai hadisin da yake hatta ma ya na huwa bai na illa jira ba mamaki kina dab da isa lahira Allah ya sa gyara amma yanzu dai in mutuwa ta same shi kina ta fargaza wallahi alazim to sai a miki gaji ke kin inda aka yi an wannan mu ba mu san dan wuta ba amma muna gane alama wallahi ba mu san dan aljanna ba amma muna gane alama kuma annabi ya ce fa kullum yassarun lima khuliqa la yana sai mai a hankali kowa ya miƙe ya aiki in dai ji an kawo mana munafukai da kafirai ga tanadin da Allah ya musu an kawo mana mumini maza da mata ga tanadin da Allah ya musu kuma ya ce ba ruwanmu da kafirai sai ta kobi ba ruwanmu da munafukai sai zafaffun maganganu ba ta wanda samun munafiki ba a raga mashi in yi mai ake yi an gano wannan da kyau ku yi mai ake yi ba a zama da munafiki sam sam ba a hudu da munafaka kina gane wancan munafaka ce na rantse da Allah kawai ku rabu da hannabi mu duk wacce za ta zo miki da gulma Ta ki ɗauki ɗabi'a irin yan matan da bayan matan yanzu magulmata yan alibi da matan da suna firji ina iya tuna shekaru da yawa wanda da yawa nan ba a haife su lokacin mu kaɗai ne nake rumu gano wannan a daidai nan ofar gidanmu da kone ƙaramin get da kike shiga cikin polytechnic wasan san da aka toshe yanzu ko a cikin shi akwai wata bishiyan ɗorawa lokacin babu waya ne ba ginin bulo ba ne gani wannan to a wannan wajen 'yan matan wancan lokacin ai ga iyayen mutum sani lokacin suke sai da rake a wajen ana mai yankin bansuwe ba san waɗannan abubuwan ba fa a'a ba lemu ba wannan yana yanka shi abin nan bansuwe lemu ba masu lemu daban masu kuma yanka rikin a sa shi a leda daban in ka siya sa maka an faran jama'a nan mun a duniya Allah mun gobe akwai ɗaya daga cikin ƴan matan yanzu fa ina ganin ta fa na rinke muku da Allah in ka ganda sai ka ɗauka kakana ne ta tara duk ta fita hayyacinta wallahi ana ta lissafin ta taɓa kunne. ban mantawa wata daga cikinsu ta gulma wallahi nan aka zo aka ci ɗan mara aka ce ko ta maimaita maganan ko kuma za a gurza bakin ta wallahi dole ta maimaita ta ba da haƙuri aka ce mun haramta gulma dokan majalisar sai da gyada da rake da lemu da kaza haramun ne gulma a zauna lafiya babu ƙarya amma yanzu fa da waya za ta makale a ɗaki ta dinga zuba ƙarya matsiya ce ta dinga cek tana ƙarere iri iri ana yi ko ba a yi a gyara indiya ana son shiga aljanna wallah sai mu gobe za mu koma fallasa da kerere kan munafukai Allah ya shiryar da mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum